Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji inda aka kwana dangane da shirye-shiryen shagulan ranar 'yancin aikin jarida a ƙasar Nijar. Muna ɗauke da ƙarin bayani a kan taron manema labarai da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka kira a yau. A rahoton musamman na yau za ku ji hira dangane da ficewar dakarun ƙasar Chadi daga Nijar. A Zandar tun wasu kwanaki wasu iyaye suka hana 'ya'yansu zuwa makarantun boko, dalilin hakan kuwa shine jita-jitar da aka yada na cewa ana yi wa yara maza da mata wata sabuwar shaushawa ko kuma allura. wakilinmu mustapha mamman sani ya tuntubi babban magajin garin zandar dr bashir muhammad sabo wanda ya karyata wannan zance. Kawai raɗe-raɗe ne da babu ƙamshin gaskiya ko kaɗan. Mu ba mu shirya gangamin shaushawa ba a cikin makarantun boko. Ballantana a ce wai ana yi wa yara allura a ka ko kuma a ciki. Mu abin da muke so shine ɗalibai su koma karatu. Ba mu son tashin hankali a cikin birnin mu Babu waɗansu jami'an kiwon lafiya da suka shirya gangamin shaushawa a cikin makarantu. Kuma idan akwai ni ne na farko da ya kamata a ce ce ina da labari. Ya dace a rinka kamanta gaskiya a cikin maganganu, kada a jefa jama'ar zandar a cikin tashin hankali. Ana tura sakonni barkatai ba su da kan gado. Ina shan hankulan al'umma da kuma iyayen yara su gane kawai zancen banza ne su turo 'ya'yansu a makarantu. des enfants, ce sont des histoires, non A yau kotun Yamai ta yi shari'ar batun da ke tsakanin malamar makarantar nan Elizabeth Sharif da jami'ar Yamai. Elizabeth ta shigar da karar jami'ar ne a kotu bayan da ta zargi hukumar jami'ar da laifin korarta daga aiki ba kan ka'ida ba a shekarar goma sha biyu Za a bayyana sakamakon shari'ar a ranar hudu ga watan Disamba mai zuwa. A ranar Litinin da ta gabata wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula ya haɗu da 'yan majalisar dokoki mambobin kwamitin kula da tace kasafin kuɗi a nan birnin Yamai, inda suka ba su ra'ayoyinsu dangane da daftarin kasafin kuɗi na 2018. A yau mambobin wannan haɗin gwiwa sun kira taron magoya bayansu domin yi musu bayani a cibiyar Alternative Espace Citoyen. Musa Cangari na ɗauke da ƙarin haske. mun san na bisa kan matakai wanda gwamnati ya so ya dauka a cikin doka na kasafin yawancin abubuwa da gwamnati yake so ya yi abubuwa ne wanda za su kawo ma talakawa cikas cikin rayuwarsu ta da kullum kuma abubuwa ne wanda ba su dace ba abubuwa ne wanda za su kawo asara ga kasan da ka gani bangare guda akwai inda ake iya samun kudade inda duka sauran kasashe ma na duniya a nan suke samun wannan hanyar masu samun kuɗi kamar haraji da ake sa harkar sadarwa masu kira daga waje yana kawo ma gwamnati kusan miliyar 29 to wannan wai a cikin halin babu ma bincike inda kuma akwai bincike zai mai haka akwai haraji wanda ke biya kamar masu sai da man fetur shi ma nan ana so a sake fasalin wannan tempo kuma an aka yi za a yi asara to wai wannan duka za a bari sai a je a bugi talakawa to duk wannan abubuwan mun kwatanta musu da bai dace ba wannan zai kawo cikas A litinin da ta gabata majalisar mashawarta ta da'irar agadar ta kawo ƙarshen zaman taronta na kwanaki hudu wanda ya mai da hankali a kan tanadin kasafin kuɗi na da'irar na shekarar 2018. Wakilan al'umma sun yi nazari a kan matakai-matakai da kuma hanyoyin da suka shafi kasafin kuɗi tare da fitar da abubuwa da ke sahun gaba na ayyukan wato hukumomin da'irar. Magajin garin agadar Risa Feltu ya yi wa wakilinmu Anise Karim ƙarin haske. Les élus dans leur ensemble ont vu toutes les priorités qui peuvent nous Lahirin wakilai sun gano muhimman abubuwan da za su iya taimaka wajen kyautata harkokin tattara kuɗaɗe a samu kudade masu yawa domin a yi amfani da su a sha'ani ilimi kiwon lafiya da haskaka gari da wutar lantarki da cikin asibitoci kamar rasa magunguna da kuma tattalin asibitocin idan buƙatar yin hakan ta kama kuma mu tabbatar da tsaro cikin garin agadas muna ƙoƙari sosai a wannan fanni sannan akwai sauran ayyuka domin tilasta ma'aikatar magajin gari ta samar wa jama'a takardun ƙasa da takardun izinin yin wasu harkoki kasafin kuɗinsu ya kama kimanin miliyar ɗaya da miliyan ɗari biyar akwai kuma kasafin kuɗi na kula da ma'aikatu da ya tashi sama da miliyan 700. bayan rangadin kwanaki shida da ya gudanar a jihar doso domin sanin yadda damanar bana ta kasance a wannan jiha a jiya laraba ministan ma'adinai ya jagoranci wani zaman taro domin yin rahoto rangadin nasa a zauren taro na ma'aikatar gwamnan jihar doso ministan ma'adinai musa hassan baraje ya yi wa wakilinmu sani yaye karin bayani Shigar da mana a yankin Doso ta zo da tangarda idan aka dangantar da ita da ta Cikin zubin kwanaki goma aji na uku na watan Juli 2017 dukan garuruwa biyar sun kammala shubka. Fannin ruwan damana an sami gurbin zubar ruwan damana 23 ingantattu inda aka samu yawan ruwa a cikin 46 fannin lamarin kwari eka 5,098 kwari suka afkawa an fesa magani na kashin kwari a cikin eka 4,578 an fuskanci wani lamari na musamman a cikin yankin dusu shine kacewar zubar ruwan damana na sati biyu har ma zuwa uku amma banda gundumomin gayyata na junju tangarɗar shigar damarar ya hana shuka ta hau ta kosa da wuri a jiya ne ministan makarantun koyon fasahar ayyukan hannu abdulkadir tijani ya kai ziyara a departama ɗin sayi domin sanin yadda al'amuran da na bana suka kasance a jihar delivery albarkacin haka daraktan ma'aikatar gidan gona na sayi burema mamudu ya gabatar da halin damanar cikin wannan departama wadda ya ce ta ɗara ta bara. Daga cikin garuruwa 151 da aka yi rijista a garuruwa 61 ba a samu abinci mai yawa ba, sannan kuma cewar dabbobi ta yi karanci. A yayin da rage makonni biyu a gudanar da shirgulan ranar 'yancin aikin jarida a Nijar karo na hudu, wato ranar 30 ga watan Nuwambar, shugaban kwamitin tsare-tsaren waɗannan shirgula ya yi muna ƙarin haske akan inda aka kwana a game da shirye-shirye a hirar da ta haɗa shi da Rukayyatu Abdulrahman. shekarar ga ta bana kwamiti wanda ke kula da tsare-tsaren waga sallah ta yan jarida mun sashi kuma ya soma da aiki a cikin shi wannan kwamiti shi ma akwai kankanin su kwamiti wanda ake suma ka ba su aiki daban-daban cikin tsare-tsaren da ake bana mun kira yan jarida su yi takara a saman kan gwadawa guda biyu akwai gudawa ta kwaro da muka ce kokarin da yan jarida suke kawo a yaƙi da ta'addanci jaraba ta biyu shine akan jarida na kwadago wanda ya kayi babban bincike don ka hutu da aikinka wanda kake shi wannan yau shekara ta kwari ne wadda zama ba da a kan jarida wannan ta kwadago nan da kwanaki kalilan ne wato tawa birnin adar zai karbi shirgullan sallar karba-karba ta ranar 18 ga watan disamba wato tawa sakola a sashen kwamitin kula da bukin kaddamarwa da kuma rufewar sallar shirye-shirye sun riga sun yi nisa yayin da ake ta gwaje-gwaje na mawaƙa da kuma makaɗa. Garba Muhammad Lawali shine mai kula da wasanni a wannan kwamiti ya yi wa Maryama Gello ƙarin bayani. Manyan abubuwa biyu ne muke son shiryawa na farko zakulo duka wasu al'adu da suka shafi jihar Tawa a wajen bude taro dangance da wannan mun tattara 'yan wasa fiye da tamanin da muke aiki tare da su kuma mun mika kira zuwa ga sauran jama'a da suke cikin jihohi da suke da fasaha da su kawo muna tasu gudunmawa saboda abin da ya shafi wasanni mun yi jaddawalin abubuwan da muke son aiwatarwa da suke da alaƙa alaƙa da sallar. Muna nan muna tankaɗe da rare, a nan za mu nuna tasawirar adar. Yanzu abin da ya rage muna shine bitar abubuwan da muke son yi. Muna kyautata zaton aiki tare da 'yan wasa tamanin makaɗa da mawaƙa da dai sauransu. sakataren janar na ma'aikatar ministan al'adu ya shaida muna cewa za a soma tantance mawaka da kuma makaɗa cikin tsarin tawa sakola a ranar asabar 25 ga wannan wato watan nuwambar. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. idan kun bar kasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku rike da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Menene zai biyo bayan ficewar dakarun kasar Chadi daga Nijar a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram? A ganin Profesor Bubakar Jallo, malami a jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai, idan kasar Nijar ba ta tanadi wani mataki na daban ba, ficewar sojojin Chadi za ta iya ta yi tasiri a kan dubarunta na yaƙi da Boko Haram. Ya bayyana hakan ne kuma a hirar shi da Muktar Hamadu. Ƙasar Chadi ta ɗauki aniyar raɗin kanta na dafawa ƙasar Nijar a yakin da take yi da 'yan ta'adda a yankin kogin Chadi. Sannan kuma abu ne da ke kare ƙasar Chadi da kanta idan aka dubi yanayin da take fuskanta na fama da gwagwarmaya na 'ya'ƙar 'yan tawaye a wani ɓangare na ƙasarta. Kenan ya zame mata cilasta fatattake waɗannan makiya. Eh kam, shanye dakarun ƙasar Chadi jihadi daga Nijar yana iya yin tasiri a game da barazanar 'yan ta'adda. Idan ƙasar Nijar tun dama bata kwana da shirin abun yana iya kasancewa haka ba idan dakarun waɗansu ƙasashe suka janye. Haka wannan yana iya shafar Faransa ita ma rana tsaka ta janye dakarunta daga Nijar saboda tallafin wata ƙasa wajen tabbatar da tsaro abu ne da yake da matuƙar tsada. Don haka idan abin ya yi ƙamari ƙasashen suna iya sake tunani na dawo da hankalinsu wajen daidaita tattalin arziki. A bayyane yake tare da shanyewar sojoji nan da watan Disamba a yankin kogin Chadi, 'yan ta'adda suna da cikakkiyar dama na sakewa da walawa su samu sarari. Sannan kuma ana tunanin an murƙushe Boko Haram, amma a zahiri ba a kawo ƙarshen Boko Haram ba. Ana iya cewa suna nan suna sake shiri, kamar yadda gwamnatocin ƙasashe suke haɗa kai wajen yaƙar 'yan ta'adda. Haka su ma 'yan ta'addan suna shirin domin ci gaba da aiwatar da ayyukansu na ta'addanci. Mayakan Boko Haram suna da cikakkiyar damar kai hare-harensu ganin faƙewar Komadugu wanda akwai matukar buƙatar sojojin Najeriya su ƙara matsakaimi. Sannan kuma mu da kanmu ya kamata mu yaƙi 'yan ta'adda da kayan da muke da su. Maimakon mu yi jiran tsammanin taimakon waɗansu ƙasashe wajen yaƙan waɗannan 'yan ta'adda. penser que c'est l'extérieur qui nous aidera à combattre. Madalla masu taron mu karshen labarin da mai na maraicen yau yanzu kuwa zan bar ku da Balkisa Hamidu ta gabatar muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Ku shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.